gwamnan jihar bauchi barista ma abubakar ya sha alwashin gufan da duk wanda ake zargi da handa mai kudaden gwamnatin jihar inda ya zargi gwamnatin da ta shuɗe da cewa ta shantake da kuma yin cin kaca wa tattalin arzikin jihar bauchi inda ta bar basussuka na biliyoyin naira ya bauchi gwamnatin da ta shuɗe ta sai dai a nasa bayanin tsohon gwamnan jihar Bauchin Malam Isa Guda ya ce zancen bashin ba haka ba ne abin da ya sani shine ya karbi bashin banki domin aikin gina filin jirgin sama sauran basussukan gadon su yayi bashin ne na kudin banki da muka muka dauka da kuma ya yana sai kuma biyan na basukan da muka gada da shi ni ban san na sai dai bashi na wolfa wanda ke kuma tun wajen shekara talatin da arba'in ana karɓan bazuzukan nan ni ma na zo na samu bazuzukan na hada akan namu ilimin kai kwamfatin ni ce tun yabba ne tun tun na biliyan ninety something miliyan dollars kuma ba lokaci na ba ne aka ɗauka ma na ya da ni sai dai kuma graduate da kuma na local government da kuma ma'aikata to za ka je ne an yanzu shi eh, za a zai samu kudi wannan wata ya eh, ko zai iya biyan gratuity ne daga ciki in ya biya salari ne zai rage mutu. yake cewa ka sayar da wai matan kama guda ɗaya ma wai akwai motoci guda takwas da aka sayar mata. to an yi akwai motoci takwas ai akwai ka'idan gwamnati ne doka ne ka'ida ne na gwamnati ba wai wani ne kawai ke kawai ke ya kuɗi ba kuma duk wani ke ma'aikaci wanda lokacin da aka yi na yi ina gwamna an zaɓe ni na kuma lokacin da na yi ina da awa in na yi kuma na ba da approval din nan in wanda ya kansa ba kun sa in har yana da rikici da ya biya sai kotu. amma ji wani mai sharha kan siyasa alhaji shehu musa gaban ya ce kujerar gwamna ba na masu yin barci ba ne. tunani zai ci abinci ne ya kwanta ya yaudari kansa ba duk kulali irin wanda akwai talauci kwarai da gaske babu ayyukan yi yara babu aiki so in kana tunanin ka samu gamna za ka yi bacci ka yaudari kanka inda za ka kwanta ma zai gagare ka so saboda haka maganan complain ba na gamna ba ne abin gamna shine ya gyara abin da ya baci duk yadda zai iya gyara wannan ba ba hakkin talaka ba da hakkin talaka ya zabe Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya